hijira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin Makkatul Mukarrama zuwa garin Madinatul Munawwara wanda ya daidai da goma ga watan biyar shekara ta 2021 miladiya za mu rufe tafsirin da muka gudanar a wannan shekara mai albarka muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mu abin muka kada albarka kuma ya sanya ya zama na karɓaɓɓe gare shi wanda muka yi kuskure muna roƙonsa ya gafarta mana a yan uwa sun fara halarta sannan manyan malamai da za su gabatar da kalmomi suna sun fara halarta kafin fara program ko gabatarwa na wannan rufe tasiri da za a yi yau ba za a yi tasiri ba sai dai a ce za a yi tsokaci a kan wasu abubuwa masu muhimmanci kamar yadda jiya muka yi bayani cewa tafsirin jiya shi ne zai kasance ƙarshen rana a yau zan gabatar da faɗakarwa a kan abin da ya shafi zakka na zakai sai kuma ishara zuwa da wasu ababe da ya gabata a aikata ranar sallar a farko ita zakka na zakai ce wadda ake ba da ita bayan an gama عزم نوسع المصاعب سياسة ربما لم الإمام الحافظ ابن حجر السلام رحمه الله تعالى أتكي من فتح البال آه، شرح دليل صحيح البخاري لإشارة دليل ليس أتكرا كركات الفكر سبيلا واتو أنا بدانا لتكو أنا بعيد في تألوك في الشر واتو بعيد عن شر واتنا نعم. عندما أذننا وتبع ضرب شيخ ساعة الثلاثة بكاس الفكر الفكر وعزو شر والآتري ما ينعم لا نبدا أزو شيخ ساعة الثلاثة دوال السنة كما اتفق آه، الله سيو ودى حتى سمي ذلك ذكى المسلمين كما يدي ثبت حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه حيث سيوا فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفكر صاعا من ثمن أو صاعا من شعير على كل العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وتؤدى قبل خروج الناس إلى المصلى وأن حديث إذا تتم كما يبدأ رواية يا صحيح ومن ذلك صلى الله عليه وسلم يا قبل أنت بعد ذكاء ناس الدقيق قول لك نقول إن هذا وصل وصلتنا كأنت لك نقول ana kiransa da kan kono so da kan da kai a kan dukkan wani mutum sawa'un bawa ne ko ɗani haka ƙarami ne ko babba ne wato ya wajaba fi da wannan zakatin minan musulmi na inda ya kasance yana daga cikin musulmai duk da malamai sun yi tsafani a kan wajen sun ta kamar yadda za mu sa bayani tana ba ne kawai akan musulmai ko ko ba akan musulmai ba sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ana bayar da ita ne kafin wato zuwa masallacin ilimi wannan ita ce sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan hadisi yana nuna mana wajen wato fidda wannan zakatun da kai kuma karkashin faɗan Allah subhanahu wa ta'ala qad aflaha man tazakka أرويت آه، ولد من ينسى بأي تخبينا من الله صلى الله عليه وسلم كما عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه حتى سعيد بن المسيب سكتي من تزكى أنا مثل ما مرتبكات الجسر كينا دك وين دي سيد إتا وكياسا دنيا لاهرة إن شاء الله تعالى تودولنا من وانا حديث الله وانا حديث الله babban sahabi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi da kuma tabi'i sa'id ibn musayyab malamai suka fidda cewa ita wajiba ce wannan zakkan da kowane mutum wato ya fidda ita a matsala ta gaba shine menene hikiman bayar da wannan zakka ta fikir wato zakar da kai ko zakan kono a hikimar shine ya zo a hadithin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda abdullahi ibn abbas radiyallahu ta'ala anhu ya rawaito mana yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ne wanda imam abu dawud ya tinda shi a cikin sunan nasa haka imam ibn majah shi ma ya tinda shi a cikin sunan nasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wajarta wannan zata akan kowane mutum ba don komai ba domin ta kasance a tsuburatan lissa'in min al-ladhi wato domin ta kasance wato tsarki ga dukkan kowane mutum musulmi wanda ya azumi domin a yayin da mutum yake azumi dan adam azumi dole ne wata wasu ababe za su bijiro mata wanda bai dace ba kansa a ciki da yanzu wani ko ya fi kalma mummuna mara kyau ko zai ɗan aikata wani abu ko ya ɗan mance yana alwala kamar tambayin da biya aka yi mani wani yawanci yana alwala ɗan ƙaramin ruwa ya shiga cikin makogon ba tare da ya ankara ko ya sani ba wanda muka ba da hukuncin wannan jamhurin malamai suna ganin cewa ba dole su ya rama wannan azumi ba tunda wannan akan kusure ne kamar yadda ya tabbata hadisin maza Allah sallallahu alaihi sallam ko ya ɗan zagi ko ya ba ta rage da sauransu wannan zakka da ta sai kasance suna tattara ɗan waɗannan ƙananan ababe da suka fi jiro masa yayin da yake azumi wannan yana ɗaya daga cikin hikima da ya sa da Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da a ba da wannan zakata haka manzo Allah yake cewa kuma ta kasance qurmatan lil fuqara wal masakin ba talatawa waɗanda ba su da shi idan aka ba su wannan zakatin wato zai taimaka musu su ma su gudanar da sallah na idi yadda sauran musulmi suke gudanarwa masu wadata su kasance ranar ba sun sai sun yi sun yi tambaya ba sun yi ko kuma sun kasance cikin damuwa da kunci suna ganin kowa yana jin daɗi yana cin abu mai kyau yana shan abu mai kyau su kuma ba su da shi to idan aka ba su wannan zai taimaka masu ranar su ci su koshi su sha su sanya tufafi mai kyau yadda sauran musanya Allah ya wadata su to wannan shine babban hikiman da ya sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya farlanta wannan ɗin kamar yadda ya zo a wannan hadisi na Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu wanda ya inganta da sunan Abi Dawud da sunan Tirmidhi matsala ta gaba da malamai suka tattauna a ƙarƙashin zakan wato jindakai shine a kan wane ne take wajawa a gaskiya jamhurin malamai ma'abuta sun tafi a kan zancen da kai tana wajaba a kan musul musulmi saɓanin shafi'iyya wasu daga cikin mazabar shafi'iyya suna ganin zancen da kai hatta a kan kafin tana wajaba abin ban mamaki wannan kawai ne daga mazhabar shafi'iyya idan shi kafiri ya fi da wannan zaton suke cewa sai ya bayar da ita ga ‘yan uwansa musulmai domin talakawa su amfana da wannan zarta. amma jamhur ahal ilmi ah, jamhurin malamai ma'abuta ilmi sun tafi a kan wato wajen ta yana tafaita ne a kan mutum musulmi sannan abu na biyu tana wajaba ga wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya hore masa yake da wadata ah, wani irin wadata shi ne malamai ma'azuta irin muskai zan cutuka a kan da su uku zuwa sama na farko dukkan wanda ke da abincin da zai iya ci na yin sukutun da dare na ranar ini bayan na yini da dare yana da wani daɗi a kan wannan abincin da zai ci da shi da iyalinsa wato na yini ɗaya da na dare ɗaya to yana wajaba shi ma ya fi da wannan zaka wannan ƙaunar farko kenan a na biyu na malamai ma'abuta ilimi shine wanda yake da abincin da zai iya ci da shi da iyalinsa gwargwadon sati ɗaya inda yana da abincin da zai iya ci da shi da iyalansa wanda zai kai sati ɗaya to wannan yana wajaba ya fit da mutuncin da kai sai kauli na uku wanda a shine abin da ya shahara a a hanafiya shi ne wanda yake da dukiya wanda ta kai a nufa wato misali na da zarta kun ga wannan sun mai wadata sosai ke wanda yake yana da dukiyar da ta iya da zarta ko kimarta kamar a cikin miliyan ɗaya da biyu ɗari takwas da wani abu kenan a wannan misali na wannan shekara sannan bayan haka yana da abin da zai iya ce da iyalansa na zaruriya to wannan shi ne da kai wato yake wadara a kansa waɗannan su ne zai suka waɗanda suka fi shahara a wajen malamin kuma abuta ilimi na farko sai na biyu sai na ƙarshe da aka ruwaito riwaya daga wato ahna mutanen hanafiya abu na gaba shine wannan zarkan ta fiddakai wato wani mikidari kowane abinci farko ya gamata a fidda wani abinci ya gamata mutum da zarkan fiddakai da shi wannan ya ɗaya daga cikin tambayar da aka mani wanda na ansa shi jiya wani ya rubuto tambaya yana halatta ya fidda zakan da kai da taliya to jiya na ansa wannan tambaya a malaman ma'abuta ilimi sun daga halimawa malik bin ana da hanabila da mazaba ta shafi'iyya abinda suka tafi a kai shine zance mafi inganci wato duk abincin da ya shahara a gari ake cinsa shi yana harasa mutum ya fidda da tarfin da kai da shi ƙauni na biyu na malaman ma'abuta ilimi su ne waɗanda suke ganin cewa ba za a fidda da tarfin da kai ba sai a kan ababe da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ishara zuwa gare su wanda muka ambace su a hadisin Abdullahi Umar da kuma hadisin abu sa'id bin khudri wanda ya tsara da su zabi da su kuma aqiqin da su sha'ir da muka ambata da tam da alqam waɗannan su ne wanda wasu malamai suke ganin za a iya fidda da kan da kai da su al'imam ashab wanda yana ɗaya daga cikin manyan jigajigan malamai na mazhabar malikiya shi baya ganin ma a cikin da zakan da kai da daga abin da shafi masa masa ko shinkafa wannan ashhar wanda yana da daga cikin jigajigan malamai na mazhabar malikiya baya ganin a cikin da zakan da kai daga masara ko abin da shafi shinkafa to amma wannan kauli ne da gare shi jamhurin malamai abin da suka rinjaya kamar yadda muke bayani shine za a cikin da zakan da kai daga abincin da ya shahara wato na kowane gari kun ga kamar nan wato najeriya za mu ce mutum zai ya fi da kantin daga masara su shinkafa tun da an fi amfani da su sannan abin da zai biyo bayan su amma musamman shinkafa da masara a an fi amfani da su a nan najeriya da haka yayin da mutum zai fi da kantin da an fi so ya fi daga gare su kuma abin da ya rinjaya ko ya fi shahara wanda ya kira daga malamai shine sa'i daya ko wani mutum za a fidda masa sa'i wannan shine abin da yake wajaba kamar yadda ya zo a hadisin Abdullahi Umar da kuma hadisin Abu Sa'id al-Khudri wanda muke ishara zuwa gare su mas'ala ta gaba da malamai suka tattauna a kashin zakar da kai shine wani lokaci ya gamata a fara cin da ita sannan wani lokaci yake ne ƙarshen lokacinta wato ƙarshen lokacinta a lokacin da take farawa ko ya gamata a fara ba da ita abin da ya shahara cika guda biyu zuwa uku zancen farko shine bayan faɗuwar rana na ranar ƙarshe na wata azumin ramadan idan rana ta faɗi bayan faɗuwa ta daga wannan lokacin wato ya halatta mutum ya fidda wannan marcafin zance na biyu shi ne bayan fitowar alfijir wato bayan fitowar alfijir abinda ya yi sama wannan shi ne lokacin da ya gamata mutum ya ba da wannan bata da kai lokaci na uku wannan malamai suka ishara shi ne wato kafin ranar ihu da kwana biyu ko kwana ɗaya wannan shi ma da ce na wanda ya halarta kamar yadda aka samu daga wasu sahabbai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun kasance suna aikata haka har maza Allah yana tattara wannan zakkan suna kawo masa sai ya tattara a masallaci ya sanya Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu yayi gadon wannan zakkan da kai idan yayi gadon dan tsayin kwana ɗaya ko kwana biyu waɗanda suka bada daga nan sai manzo Allah ya umarci sahabbai su je su raba ta ga talatawa. amma abin da malamai suka shirin jayarwa shine bayan rana ta fada a ranar ƙarshe na watan azumin ramadan wato ana zuwa ɗin kenan wannan zancen yana da ƙarfi sosai sai zance na biyu na bayan fitowa tigiri daga wannan lokacin suke fara. wani lokacin ne kake yake ƙarshe na lokacin ba da karfi da kai السنة أمام نعم الله صلى الله عليه وسلم كما يجب هو حديث من ده نا عبد الله بن عمر ده حديث عبد الله بن عباس من ذا الله يتسوى فمن أداها قبل العيد آه، فهي صدقة من الصدقات ومن أخرها بعد الصلاة أقول آه، من أداها قبل العيد فهي زكاة زكاة من الزكوات أما ومن أداها بعد العيد فهي صدقة من الصدقات haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a wannan hadisi wato duk wanda ya bada zakka ta sallar idi ta hiyar zakat ita zakat wato asaba sunna ya yi daidai da sunna na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma wanda ya bayar da ita bayan an sauko daga sallar idi wannan bai samu ladan ne ba ladan wannan zakar ce ta kama amma matsala da malamai suka tattauna ko da mutum bai bayar da ita ba har ake sallar idi to la tasqutu an ba za ta faɗi gare gare shi dole ne ya ba da wannan zakan sai dai ya sadaka ta yi tahawuri zuwa ga sadaka ta ita wato ba ta ba wato la tasqutu kenan zuwa la yasqutu a shi yasa lokacin ta ba a so mutum ya je sallar idi bai bayar da ita ba ina fata ana tare da zance na kuma malamai waɗanda suke ganin halaccin bayar da ita a yi ne sukutun a ɗan saurara har kafin rana ta fara zance na suke nan na malamai cewa yana halatta mutum ya bayar da ita kafin faɗuwar rana yinin iya wannan ya halatta zance na kuma na malamai waɗanda suke ganin cewa zai iya bayar da ita matsayin kwana uku na iya wato kiyasan arab da to shi yasa la'akari da ƙarshen lokacin ba da isa akwai zartuttuka guda na farko wanda shi ne raji a matsala kafin a yi sallar idi kowa ya bayan wanda shi ne abin da ci ingantacci ya fi a inganci a wajen malamai zance na biyu yana halarta har zuwa kafin faɗuwa ranar na wannan idi zance na uku kwana ukun sallar idi wato iyali akan layya kamar yadda kwanaki uku na na sallafi da asha haka ita ma wannan yake halatta mutum ya bada da matsayin kwanaki uku na ne na sallah wato waɗanda ake sallah a cikinsu to saboda haka amma shi ne wanda muka ce a yi ƙoƙari a bayar da ita tafin a je sallah ne a saɓa, abin nan fa'ida da za mu samu na wannan sabani na malamai shi ne. idan mutum misali yana da ko yana da abin nan mata ko wanda ke kasansa sai ya rasu Allah ya karɓi rayuwarsa wato bayan rana ta fada to idan rana ta fada sai wannan ɗana ta ko wanda ke kasansa ya mutu ya rasu shin za ta bayar da zakan nan ko ba za ta da masa ba ga shi ya rasu sai malamin suka ce to idan muke tibarin cewa cinta yana farawa ne bayan rana ta fada to wannan mutumin da ya rasu bayan wato faduwar rana dole za a fi maka da kancin da kai shi amma waɗanda suke ganin lokacinsa yana farawa bayan fitowa alfijir to wannan mutumin da ya rasu a daren sallah to shi ba za a fi maka da kancin da kai ina fata an gane matsala to saboda haka wannan ne fa'ida na saɓani da malamai suka yi lokacin da ya gamata a fara cidda zakan cidda kai a matsala ta gaba da malamu suka tattauna a kan wato zakan cidda kai su ne da ya gamata a ba shi wannan din a zance na farko wanda shi ne jamurin malamu suka tafi mutane guda takwas din nan da ya halatta a ba su zakka yayin da aka cidda zakka na kuɗi da makamancin haka wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya bayani ta cikin suratul tauba inna masalafatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fil riqabi wal gharimina fi sabilillahi wa ibn sabil fardatan min Allah wallahu 'alimun hakim a jamhurin malamai sun tafi akan waɗannan mutane guda takwas ɗin duk wanda ka ba da kankin da kai ya halatta zance na biyu wanda shine ya shahara a mazabar malikiya كما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ينا تعالى شيني ذا أنا اختصار هو اللي على السعباس وأنا بكاتب في البكي سوني الفقراء والمساكين كورا وارتو ثلاثة وارتو سوكي ياسم سنت عباس وأنا بكاتب مسألة تجربة لما نسك تستونا تقشن وانا وارتو آه، تقشن وانا مسألة تجربة كانت البكي شيني ينا mutum wato ko da a ce a gidansa sun kai mutum goma ko sha biyar ko ashirin idan ya tashi da wannan zancen ya bai wa fakiri daya miskini daya ko ko ana so ya rarraba shi ne ga talakawa malamin kudi al'amurci sa wato akwai yana halatta ya ba talaka daya yana halatta ya ba talakawa fiye da daya amma abinda malamai suka rinjaya shine an fi so ta ba ta guda ɗaya ko da wannan wato mutum yana da yawa saboda idan ta bashi za ta wadatar da shi daga talautun da yake ciki na ranakun sallah zai yi sallah cikin nishaɗi shi ma ya fiye sha ya ya sanya kaya masu yau kamar yadda ɗan'uwa musulmai wadata za su sanya kuma za su sha matsala ta gaba da suka tattauna ƙarƙashin zarcen da kai shine yana halarta mutum ya ɗau wannan zarcen duk da kafin wannan matsala bari mu kawo magana da kima yana harasta a bayar da kuɗi maimakon abinci ko baya harasta an gano kun ga ai abinci ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayani cewa za a fitar da kansa da kai daga ciki to yana harasta ni misali in bayar da kuɗin da yake da kima kima sa'i daya na shinkafa ko kuma na masara a jamhurin malamai sun tafi a kan baya halarta a bayar da kima wasu a bayar da kuɗi amma al'imamu bukari rahimahullahu ta'ala tare da al'imamu abu hanifa da al'imam ashab wanda yana ɗaya daga cikin jigajigan malamai na mazhabar malikiya waɗannan jigajigan malaman guda uku suna ganin halittin bayar da kima maimakon abinci wato sai ka auna idan sa'i ɗaya zai kama naira ɗari biyar sai ka bayar da naira ɗari biyar maimakon wannan abinci ɗin wanda al-imamul ya fice akan haka haka al-imamul ashhab haka al-imamu abu hanifa rahimahumullahu ajma'in to saboda haka wasu malamai namu su suke da wannan kamar yarkarar su Sheikh Muhammad Hassan Gado babban malamin na Mauritania wanda ya sumbata a bangaren cikin da hadisi ya kawo wannan da sai yake gani kuma ya alishi nisa da ire-iren su shafin sa'ad babban malamin na hadisi kasar sudan duka sun kawo wannan cika, wanda suna gani a al'amarin nisa to a matsala ta gaba shine yana halatta a matsala wato a cire wannan ta idan tana da wasu talakawa a wani gari ko wani gari ko wani ƙauye misali ɗan uwanka ne ko wasu makusanta waɗanda kake ga suna da bukata sosai yana halarta ka tura musu wannan bakin ko baya halarta kuma malamai suke cewa shi ma wannan yana halarta ka tura musu wannan bakin ke da kan ko da ba a garin da kake ba wannan babu rufi a kan haka insha Allah har al'allama muhammad al-hassan al-gado yake cewa idan ya kasance misali za ka tura wannan zaken zuwa wani gari ta ga a nan a ƙila bayan da ƙima wato kuɗi zai ci dace ba saboda idan aka ce a ya kawo misali da misali ƙasashen da yaƙi ya ci su ire-iren su yaman halin da suka ciki da su zanzar filistini da abubuwan da suke faruwa suka faru ranar juma'a yadda ake kashe su juma'a na kwana biyu da suka wuce aka kashe su kashe na wulaƙanci aka ji wasu rauni aka hana su yin ibada a masjidin akfa wanda kowa ya san me ke faruwa a duniya yanzu ire da waɗannan musulmai wanda abinci ma yana musu wahala kuma ba su da waɗanda za su taimaka musu idan yanzu mu a nan misali muka haɗa ƙungiya za mu taimaka musu za mu tura musu da irin wannan mutankin da kan ya yi istinbadi yake ganin cewa irin waɗannan kila tura musu da kuɗi zai shi sauki to yayin da za a tura musu da kuɗi sai a tura musu a yi kiman wannan kuɗin na abinci ɗin sai a tura musu da wannan wato kuɗin yadda za su samu su ma su kai abinci bayan sun kai abinci wato su gudanar da sallar idi cikin annashaɗi da sauransu to saboda haka a takaice ya ɗan uwa wannan zakka da kai ya gamata kowa ya ƙoƙari ya da ita saboda farilla ce wajiba ce farilla ce ne za a ce ga kowane mutum musulmi a mazhabar hanafiya su suke ganin wajiba ce saboda akwai bambanci tsakanin abin da yake farilla da wajibi a mazhabar hanafiya suna ganin abin da yake farilla shine wanda ya tabbata da adillatul qat'iyya ababe waɗanda suke wajibai su ne suka tabbata da adillatul afdaniya to saboda haka ne a cikin 'yan uwa ba tare da na tsawaita ba wannan zaton da ya kamata mu yi mu bayar da shi musamman lokacin da malamai suka rinjaya a matsalan cewa idan rana ta faɗi ranar sandar ranar ƙarshe kenan na watan azumi ko kuma da tashi kafin a tafi sallar idi a yi kokari a cikin wannan zaton saboda harilla ce a kan kowane mutum musulmi sannan bayan haka yayin da mutum zai ci da ita kada ya mance ya sanya ikhlasi a ciki da tsoron Allah ya san cewa wannan zakka da zai cidda wato zai bayar da ita ne domin wato Allah subhanahu wata'ala ya samu lada akan haka kuma ya kankare masa wasu kurakurai da ya a cikin azumi nasa sannan ya taimaka ma 'yan uwansa musulmai waɗanda suke talakawa ya sanya tsoron Allah da ikhlasi a ciki sannan ya san cewa tana ɗaya daga cikin ibadu da suka wajabta a yi su ranar idi kamar yadda yake wajaba da kowane mutum musulmi ya wanka na tsarki kafin ya tafi sallar idi a rana, sannan ya sanya tufafi mai kyawu wanda fatin da yake ji da su ana so ya sanya su ya yi kwalliya da wannan tufafi sannan ya sanya turare sannan ana so ya fita yana tabbar bari wannan sallah karama ana so mutum idan zai tafi ya fara tabbar bari kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yi amma ana gama sallah wato tabbar bari sun yanki kamar yadda ya tabbata a hadisi fiyar na tabbar bari wato babu wani hadisi ingantacce daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na sigogin yadda ake takbiri babu shi sai dai ishihadai na manyan sahabbai wanda sai guda uku na farko abdullahi ibn mas'udin sigar ta Allah akbar Allah akbar la ilaha illallah Allah akbar Allah akbar wa lillahi sai abdullahi ibn abbas shi kuma sigar sa shine Allah akbar Allah akbar Allah akbar wa lillahi alhamd Allah akbar wa Allah akbar alladhi hadana sai siga na uku shine na Salman al-Farisi رضي الله تعالى عنهم أجمعين الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولا في waɗannan su ne su guda uku da aka same su daga sahabbai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma babu wani hadisi yankacce akan dole sai ka kaza saboda haka ana so idan musulmi tafi yana wani kan har zuwa inda zai yi zai sallafi kuma ba a shida da gabaninsa ko bayansa idan aka je kamar yadda ya tabbata a hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zama ake bayan an gama liman yana zuwa ya bayar da sallah raka'a farko ana so a tabbar gari guda bakwai sai a wata a biyu ana so a yi tabbar gari guda biyar abin da inganta ba a kaga hannu bayan tabbara farko idan ta kaga hannu shikenan ba a maimaita Abdullahi bin Umar malamin suke mamaki ya kasance yana kaga hannu kuma duk da babu wani hadisi akan haka suka ce ga shi yana da tsananin koyi da suna nan da Allah sallallahu alaihi wasallam to wanda suke ganin ba zai aikata wannan ba sai da umarnin annabi to suna ganin haƙƙinta kowace tabbara ta ɗaga hannu kai har amma dai mu ce wata inganci idan kai a na farko sauran ba sai ka ɗaga hannu ba kawai mutum zai kama hannunsa ne to waɗannan su ne ababen da ake so a aikata su ranar idi kuma a kashi da hanya a saba hanyar da za a dawo a canza hanya wannan duka yana ɗaya daga cikin sunoni na ranar idi kuma ana so a bayyanar da surur wato farin ciki da ta hanya kamar yadda shekul islam ibn taymiya ya ce ana so a rinka cewa takabbara Allahu minna wa minkum takabbara Allahu minna wa minkum a cire dukkan wasu idan wani ya taɓa ma laifi wato ta yace tseren gwamnati ne afuwa a yin ziyarce-ziyarce a bayar da sadakoki na wannan rana yadda ɗan uwa talakawa za su faru da wannan yini sannan kuma ana so a fita cikin nishaɗi a fita cikin wasu malamai suna ganin a tafi a ƙasa shi ya fi fiye da a hau wato abin hawa muna da Allah subhanahu wa ta'ala ya ansa mana wato wannan karatu da muka gabata na wannan wata da watannin da shekarun da suka gabata kuma ya sanya musu albarka ya amfani ya amfani mu amfani da kuma musulmi da baki daya inda muke kusuru muna da Allah subhanahu wa ya gafarta mana kuma muna roƙo Allah kamar yadda ya haɗa mu a wannan wuri mai albarka ya haɗa mu a gidan aljanna ya sanya mu cikin intattu na wannan mutane mai albarka shi ne ke kuma ya ta haka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh وعليكم السلام نعم